A haka rayuwa ta ci gaba da tafiya Dubna kula da jaririnta tare da taimakon Hajiya Rahama. Sosai ta suke sake nuna mata abubuwan karuwa, wanda za ta ƙara wayewa. Tun Dubna jin haushiyar ta fara koya. A fannin girki kan ba ta da matsala haka tsafta da gyaran jiki. Aikin gida kuwa tuni ta goge da aikace-aikace tun momi na ganin munafurci ne ita hajiya fauziya. ita da hajiya fauziya kishiyar hajiya rama momi ta sauko sosai da so take ta ja duba a jikinta don ta lura kusan yaran gidan gaba ɗaya sun koma sashen hajiya rama don tun bayan komawar dubu ɓangaranta ba ta sake koma sashen yaya babba ba komai za a yi a nan take yi sai dai ta je wajen yaya babba su yi ta hira ta dawo sai dinta ya yi wayo sosai don har ya fara gane murya da fuskar mahaifiyarsa wani lokacin da bakuwar fuska ta ɗauke shi zai fara tsanyar kuka tun suna mamaki har suka tabbatar da kewa yake yi a nan ɓangaren aka ci gaba da yi wa dublessin ɗin da ake yi mata tun bayan arba'in ɗinta tana gane karatu sosai saboda idan mai lesin ta zo suka yi karatu da daddare su fatima na ƙara koya musu wasu abubuwan tare da nuna mata misalai na zahiri Don haka komai ya zo mata da sauki a wannan lokacin dubu abin da dubu idan babu abin da idan dubu ta gani da Hausa da Turanci ba za ta iya karantawa ba sai dai manyan kalmomin Turanci waɗanda su ne ba ta iya furta su daidai. Haka ma ba ƙaramin daɗi take ji ba amma ta ƙi nuna sim wani ci gaba game da karatunta ta fi so sai ya dawo kwatsam ta shammace shi don ya sha ya shayi mata korafi a kan shi baya ganin wani ci gaba game da karatunta idan ta ji sai ta bakarar da maganar tashi bayan shekara ɗaya da rabi duk wanda ya ga duba wannan lokacin sai ya yi mamaki saboda yadda ta sake wayewa da gogewa sai dai abu ɗaya ne ya yi saura a jikin dubu wanda har gobe ba ta rabu da shi ba shine tsokana don kusan kullum sai an ji sai an ji ta da baba mun kaila a kan yan kajinsa don ma abin nasa da sauki wani lokacin yana jin za ta yi ta za ta ya yi wayo sosai kamar sa da ta mahaifinsa ta sake fitowa sa shekararsa ɗaya da wata hudu dubu ta yaye shi don a lokacin ya yi wayo sosai yana cin abinci bai cika damuwa da nono ba Yaron ya taso da farin jini ga wayo da dubu ta ce, da dubu ta ce masa abi ya kira waya zai taho da gudu yana gwaranci dan wani lokacin da kansa zai fara rigimar a kira masa abi idan kamar asim ya kwana biyu bai kira ba saboda yanayin aikinsu. Shi ma Nasir matarsa ta haihu da yake kafin su tafi ta samu ciki, ta haifi 'ya mace, suna zumunci ta waya amma ba su taɓa haɗuwa ba. saboda nisan gari kuma mazajen su ba a zaune suke ba balle su su sai yi da akwai surutu duk abin da ake yi yana ankare ƙanƙaninsa da shi sai zolaya da tsokana dama kuma bahaushe ya ce gado ba karambani ba tunda mahaifiyarsa shugaba ce a fannin wata ranar litinin asim ya kira ta yake sanar da ita an tsayar da maganar dawowarsu saboda dama sun ɗora 'yan watanni a kan lokacin tahowar wata uwar kara da ta kwalla ba ta san lokacin da ta fara rawa a cikin falon ba. Mami na zaune tana kallonta tana murmushi don ta yarda lindubu a cikin jinin jikinta yake da kyar idan za ta iya daina wani abin da take yi. Cike da doki dubu ta furta ranar yaushe a ya ba ta amsa da ranar Juma'a insha Allah amma ina ina jin ni da Kano sai Asabar. Dubu ta sake buga uban tsalle tana faɗin wayo daɗi a biyu wallahi na yi misin ɗinka. A ya amsa mata don wani muhimmin uzuri gare shi. Dubu na waigawa suka da ido da mami. Ji ta yi wata irin kunya ta kama ta. Tana shirin shigewa ɗaki mami ta ce, ‘yata murnar mai kike haka ko ɗan nawa ya kusa dawowa ne. Kamar jira take ta amsa mata ta ce, Mami wai ranar Juma'a za su taso. Cikin zolaya Mami ta miƙe tana faɗin, na ga ta kaina zama ai bai ni ba. Siriki zai dawo, ban gyara 'yata ba ina, ina ai ban ga ta zama ba. Kunya ce ta kama dubu sosai don yanzu da lokacin baya ba ɗaya ba ne. A da ne dubu ba ta jin kunya idan ta faɗi magana ko wani abu. Amma a wannan lokacin saboda saboda ta ƙara sanin ya kamata a hankali da wani abin ko a gaban yi babba ne sai ta ji kunya don haka idan za ta yi waya da asim ko bidiyo call ba ta yadda ta yi a ɗakin sai tun ɗan nutsa da hira asim zai zayyano mata kalaman soyayya ita kuma hakan yana ba ta kunya inda a gaban yi babba ne Ganin mami za ta bar wajen ya sa dubu ta shagwabi murna ta ce, Kai mami, ni fa ko ya da ba inda zani. Mami ta yi ba rarar wasa ta ce, Ni, rufa min asiri ba za ki haife mini karin saye da ɗakin nan ba. Dubu ta saka dariya ta shige ɗaki. Dubu ta ɗauka mami da wasa take sai da ta ga yadda ta dage da ɗaɗan magunguna, wasu ta dafa wasu kuma ta jika. Tun tana kunya har ta saki jiki aka shiga gyara ta yadda ya kamata, tunda ko bayan haihuwarta an gyara ta, amma ba kamar wannan ba. Ita kanta momi banda farin ciki babu abin da take yi ita da mahaifinsa. Haka daga bangaren mutanen gidan suna jin labarin zuwansu farin ciki ya mamaye su. Tun ranar Alhamis ta sa Fatima Hafsa da Sanabila suka gyara sashen dubu don ta ce ko kaɗan dubu ba za ta yi aikin wahala ba. A ranar ne kuma momi ta aiko da wata mata mai gyaran jiki wai ta yi wa dubu irin gyaran amare ba ƙaramin mamaki suka yi ba. Da farko da baƙin yadda ta yi wai ko dai wani mugun abin ta da mata a ciki sai da mami ta yi mata jan ido sannan ta tsaya aka yi gyaran jiki. Turarrukan wuta kuwa an saka a sashen dubu kala-kala, kana dosar ɓangaren za ka ji kamshi na tashi. Hafsa da ke mutuwar ƙaunar Asim tuni ta watsar da komai saboda ta samu wani ɗan ƙawar mahaifiyarta da yake mutuwar santa, don har manya na son shiga maganar. Haka ita ma Fatima akwai saurayin tafa da yake zuwa hira, wanda suka haɗu da shi a makaranta. Su baba Abubakar sun fara shawarar a haɗe aure waje ɗaya tunda bayan bayan su akwai wasu daga cikin 'yan mata da samarin gidan da maganar aurensu da taso wanda da alama su ma irin aurensu dubu za a yi musu rana ɗaya. Ranar Juma'a da safa aka yi wa dubujin lalle mai kyau don dama ita bakin lalle bai dame ta ba. Ana gama mata ta wanke ta tafi gyaran kai. ba ita ta da ba sai yamma likis wani ruwan turare mami ta bata a katuwar jarka sannan ta fara yi mata bayaninsa. Ranar Asabar A daren ranar da Asim zai dawo saboda farin ciki dubu kasa baccin kirki ta haka shi ma daga ɓangarensa tunda suka sauka ranar Juma'a yake jin kamar ya yi tsuntsuwa ya tawo gida don ma saukar dare suka yi Da a ce da yamma ne da babu abin da zai ana shi dawowa gida wajen iyayensa da iyalinsa, Suna kwance sai juyi yake yi. Nasiru ya ɗago ya dube shi cikin zolaya ya ce, Wai me yana ka bacci ne mutumina? Asim ya guntun zaki ya ce abin da yana ka shi ya hana ni. Nasiru ya tashi zaune ya kunna fitila ya ce, Ni fa tunanin matata ne ya hana ni bacci. Kawai tunani nake irin amarcin da za mu buɗe da ita ko wata guda ban yi da aure ba aka yakice ni daga wajen matata aka kai ni ƙasar wasu aikin wahala ya karasa maganar yana jan tsaki asim ya yi murmushi ya ce da suka kai ka amma dama ai dama ka kwana da sanin aiki zai iya biyo mata ka kuma ai ba kyauta Ai ba kyauta ba, ai in kyauta tun da sun biya ka ko ba kyauta ka yi ba. Na so jinjina kai ya cikin zolaya ya sake cewa ka ce ka yi ma tunanin madan kake yi ni fa wala yarinyar nan cewa zan yi idan an kawo yarinyar nan kairar ta wuni kannanta su koma da ita gidansu kawai. Ta yi kamar sati biya a can na mori rayuwa da matata ko ya kace mutumina. Asin ya basar yana haɗe fuska ya ce kai wannan kai wannan ne a gabanka. Nasir me zai yi ba dariya ba sai da ya yi mai isarsa sannan ya ce, amma kai dai karamin ɗan iska ne. Ka tuna lokacin da ka mun waya kana makale murya kamar sabon maraya, yarinya ta ki baka haɗin kai. Asim na jin haka bai isa lokacin da murmushi ya subace masa ba, wani irin farin ciki ya mamaye zuciyarsa. Nan take saki jiki suka ci gaba da hira har wayewar gari suka haɗa kayan su da wuri ɗaya motar su ta aiki ta ɗebo su gaba ɗaya kamar yadda ta ɗauke su a lokacin tafiyarsu. sai dai wannan karin airport suka nufa aka hau jirgi a haka nasir da asim suka yi sallama nasir na zolayar asim kimanin karfe biyar rana su ba ba abubakar da yan uwansa suka je suka tarbo asim daga airport duk da aiki ya je yi amma ya ƙara aske sosai har yar ƙiba ya ƙara ga gashin kansa ya ƙara yi lif gwanin birgewa, Suna zuwa gida kai tsaye sashen siya babba ya wuce mutane sai barka da zuwa suke yi mashi. Yana zama a wajen su yi babba ita da inna furai suka rungume shi sai suka fashe da kuka wai na yaushe gamo sun ɗauka ba za su sake ganawa ba. Sai da ya jima wajen sannan suka ɗanguma zuwa sashen mahaifiyarsa, na ma rungume shi suka yi ana ta murna. Asim tun da ya zo yake ta baza ido ko zai yi ido hudu da dubu babu ita babu said sai ya kamar ya tambaya sai kuma ya ji nauyin ba zai iya ba haka ya rika bi sashen yan uwan mahaifinsa ɗaya bayan ɗaya sai da ya gaida su sashen baba da mani na ƙarshe yana shiga falon mami ya babu kowa sai kamshin da yake tashi. Yana nan zaune mami ta fito hannun ta rike da Sayid. Tashinsa kenan daga bacci. Asim ka sa hakuri ya yi ganin Sayid ya sa ya nuna shi ciki da ɗoki ya ce, Sayid ne ko mami, mami da murmushi ta ce soja mazan fama, shi ne kaga ya yi wayo ko Kunya ce ta kama shi ya sunkuyar da kai sai na ganin sai ya karasa wajen shi yana kallon shi. Ya san fuskarsa a hoto amma bai taɓa ganinsa ba. Sai da ya jima yana kallon shi cikin muryar yara ya ce abi. Mami ta miƙe tana kwala da bikira ta ce tare da farin falon tana kiran dubu. Dubu tun da ta ji zuwansa sai kuma ta ji wata irya kunyarsa ta kama ta. A yanzu ma sai da mami ta shiga ta koro ta sannan ta fito sanye da doguwar rigar atamfa ta yi ɗauri mai kyau. Atamfar ba ƙaramin haska ta ta ba. Kanta ƙasa ta ƙarasa falon tana tafe tana murza hannu. Kafin ta ƙarasa da sauri a ya tare ya tare ta tare da rungumo ta jikinsa kusan lokaci ɗaya suka saki a ciyar zuciya hannu ya sa kan haɓarta ya ɗago da fuskar ta karar suka da ido lokaci ɗaya wani abu ya tsirga musu a daidai sai saitin kunnenta asim ya ce yarinya na kika girma Kunya ce ta kama dubu tana shirin tura kanta cikin kirjinsa ta ce soja na karfa mami ta fito. Shagwabi murya ya ce amma dai kowa ya san na kewar matata. Shekara biyu fa ba kwana biyu ba ne. Ya karasa maganar yana yana kashewa dubu ido. Dubu na shirin yin magana mami ta kwalla mata kira. Da sauri ta karasa wajen mami. Tana shiga mami ta ce dubu ki ɗauki mijinki ko kuma sashen ku abinci na can Fatima ta kai tun ɗazu idan dare yayi zan aiko a ɗauko min Sayid. Ganin fuskar mami ya tamke sa dubu bata masa ba. Mami kuwa ta yi haka ne don ta san halin dubu. Sai ta ce za su zauna a nan ya ci abinci, alhalin kowa ya san dole ya yi kewar matar shi. Kafin dubu ta fita har Asim ya fita da Said a hannu yana yi masa wasa. mayafinta ta ɗauka suka wuce sashensu. Suna shiga Asim ya lamshe ido saboda daddaɗan ƙamshin da ya shaƙa a cikin ɗakin. da muna ajiye mayafinta ya rungume su gaba ɗaya ita da sai cikin farin ciki. Ya kalli dubu ya ce, wai yanzu wannan sai ɗanmu ne? Dubu ta yi murmushi cike da kunya ta ce, ɗan makota dai. hannunsa ya kai kan cikinta ya ce yanzu yaushe za ki samu min wani bebin da sauri da buta tura hannunsa ta ce wallahi ni ba yanzu ba sai ne ya fara mutsu-mutsu yana kiran mami don ya fi sabo da ita daga ƙarshe ya saka kuka kofa tubu ta buɗe masa ta kai shi ɓangaren mami ta dawo tana shiga ba ta yi tsammani ba asim ya jawo ta jikinsa suka faɗa kan kujera suna sauki ajiyar zuciya Kallonta ya ce wai ina misin ɗin nawa da kike ta faɗan kin yi, ni sai na ga kamar ba kya murna da dawowa ta. Dubu ta ɓoye kanta ƙasa don ba ƙaramin kunyar Asim take ji ba da ce, a'a wa ya gaya maka. Asim ya sake matse ta sam yana faɗi, ni fa gani nake, kamar an sake min wata dubin kamar ba wacce na sani ba. Dubu ta saka dariya ta ce, Allah kunyar ka nake ji soja na Dago da kanta ya ce, ai kuwa zan cire kunyan nan. ko kuma na koma inda na fito. Tura baki gaba ta ita ce na yi misin ɗinka ba ka gani ba, asin ya ɗauki kai gefe da fashin wasa ya ce ni ban ga alama ba. Dariya ya bawa dubu sosai tana tsaka da dariya ba ta yi aune ba sai jitayya da bakin su waje ɗaya. Tun Dubu na jin kunyar ta suke jiki ta fara mayar masa da martani. ya yi mamaki sosai yadda ta sake gogewa take mayar mai da martani haka a nan ne ya tabbatar da cewa ta yi musun ɗin shi buɗar baki ya ce i miss you my baby ita ma dubu ba ta ba shi amsa ta ba shi amsa lokaci guda i really miss you habibi na da ido kawai yake binta dubu ta ci gaba da jira masa abin da yake bukata Asim ya ɗago jikin zolaya ya ce, Don Allah ki daina ba na so, ni fa ba ɗan iska ba ne. Kunya ce ta kama dabu da sauri ta kai masa dukan wasa ta ce, Allah ka daina ba na so. Asim ya ɗaga mata kira yana cewa to ba ni labari ya kai kika daina jin kunyar yi min kes dubu tawar annuwa ta ce kai ne ka wayar da ni tun kafin ka tafi. Asim ya nuna kansa da ɗan yatsa ya ce kar a min sharri Lokacin da na tafi na ga sai da dabara ake komai, ko dai wannan wannan ƙawar taki ce ta ɗora miki darasi, Dabu ta cewa zuwai, Asin ya gyaɗa mata kai, Dabu ta saka dariya tana faɗin, wallahi babu ruwan zuwai, rabona da ita tun ranar sunan sayid Hannunsa ya kai kan ƙugunta ya ji wayan babu jigida da yanayin damuwa a fuskar sa ya ce, me yasa aka cire wannan carbin? Da ta taba baki ita ce, to ba miji amfanin me za ta yi. cikin da ido yake kallon dub yana mamakin yadda yanzu sam ba ta jin kunya faɗan komai saɓanin lokacin baya sai dai ya yi mata dabara. Sai an kai ruwa rana ma ko da ya haɗa da dabarar. Taura fuskarsa tana faɗin ya dai tunanin me kake cikin wata igiyar murya ya ce tunanin ki nake kin san yadda na warki kuwa zuciyarta a dokance take yi take don yin tozali da ke. Na jima ina mafarkin kina kusa da ni saboda harshe ya yi. kaɗan ya wajen furta kalaman baki na a kanki. Ke ɗin farin ciki na ce mai yayi duk wata damuwar da ta addabi zuciyata. Na yi kewar ƙamshinki da minki muryarki shababarki. Haka dai na koma kamar maraya ba uwa ba uba. Daɗi ya kama dubu tana ƙoƙarin ɗaga shi ya sake riƙe ta ban gaji da ganin ki ba ko dai ruwa za ki min girgiza mai kai ta yi ta ce ruwan wanka zan haɗa maka ya kamata ka yi wanka ka ci abinci sai na baka labari mai daɗi sakin ta ta wuce ban ɗaki ta haɗa masa ruwan wanka rikowanin ta ya ce mu je ki taimaka min na yi da wuta makale ka faɗa ta ce abinci fa zan kawo maka kafin ka fito ba musu asim ya ɗauki towel ya wuce ban ɗaki da shigarsa ba daɗewa ya ƙwalla yar ƙara a rikici dubu ta buga ƙofa tana tambayarsa soja lafiya kuwa asim yin shiru yana jinta hankalinta ba ƙaramin tashi ya ba don haka ta tura ƙofar da sauri tana faɗin lafiya soja na asim ya mararce fuska ya ce ciki ne da ni kuma idan inno ta sani na shiga uku don Allah kar ki gaya mata. Lokaci ɗaya dubu ta saka dariya tana niyyar fita da sauri ya canyo ta yana faɗin babu fa inda zaki sai kin taimaka mun ba musu ta shiga taimaka masa. Daga ƙarshe suka taimaka wa juna don ita ma dubu sauke kayan jikinta taitai wankan. Sosai suka sha soyayyar su sannan suka fito ɗaure da towel ɗaya a jikinsu. Hanyar ɗakinsa ta nufa da sauri ya juya da su. ta ɗago za ta yi magana suna da ido ya ce kin manta tun kafin na tafi na ce miki na koma ɗakin ki da kwana makale ka faɗa tai ta ce Allah na ki waya ni ma ai na ce maka ni da kai baran baran sun ku ya daidai kunnen ta ya ce ke da wa kika yi baran baran a kasalce ta furta da kai mana Asim ya juyo da ita suna kallon juna ya ce Yarinya wai ko don kin ga na ɗaga miki kafa ne tun shigowata. Da bata murguɗa baki ta ce, da me kuma jinjina kai ya fara ya ce oho, ashe fa baki gane ba ko? To mu je ciki sai na biya miki karatun. Da sauri ta fara girgiza kai tana cewa a wallahi na yafe ka rike abinka. Daga nan ɗakin ta suka wuce sai da suka shirya suka fito wasu ƙananan kaya da mami ta bata riga da wando ta saka. Wannan ya gwiwa ne sai 'yar ƙaramar riga mai hannun bes. Kayan da yake jajaye ne ba ƙaramin kyau suka yi mata ba. A makale da juna suka koma falo da ta zuba masa abinci suka fara ci gwanin sha'awa. Da ta kalle shi tana cewa, Soja na wai kuwa aiki kai a garin da kaje, wani irin aiki kuka yi? Dubu yadda jibi fa yadda kai ƙiba ni fa na son kai timbi. Asim ya shafa cikinsa ya ce ke ma aikin yi ƙiba, amma kin ƙara kyau kamar ba dubin da na sani ba. Wani sai ya ce baki kika haifo sayid ba, dubu ta murmushi don yanzu dubu ta kuyi yadda ake murmushi a gaban miji, ba kamar lokacin baya ba da take washe baki. Tana shirin yin magana Asim ya sake cewa yanzu dai mu gama cin abinci ki taya na buɗe kaya, so nake na ba kowa tsarabarsa a yau. don idan na shiga amarci ba na son a rika takura min dama sai ya ɗaga wa abi lokaci ya ba mu waje ya yi ƙasa da murya yana faɗin so nake cikin satin nan ki samo mana ƙani ko ƙanwar sanyi ko 'yan gida sa fahimci mijinki ya da da yin dukan wasa dubu ta kai masa cikin shababa ta ce soja na Wa ya koya maka surutu wallahi ba da ba ka magana asin kwantar da kai ya ce yanzu ma bana magana sai a wajen ki. kuma surutu aiki kika koya min ki manta irin hirar da kike min ta waya dubu taifar da ido sannan ta ce amma ni fa bana ni fa faɗar magana da zaka saka kunya nake yi ai ni bana ma magana da zaka ji kunya asim ya wara hannunsa ya ce ko dai menene ke kika iskantar da ni tura baki ta yi cikin shagwaba ya rungumota suka ci gaba da cin abincinsu ta yin nan za mu dakata sai nan gaba insha Allah za ku je mu ɗauke da ƙarshen wannan labari mai suna dubu jikar mai carbi ni ne naku kamar kullum abba apex nake ce muku bisalamu kwanan lafiya